Kalangu. Kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu a daidai wannan lokaci mamada ne zumku da labarin da farko ga muhimman kanin nasu. bayan soke kwangilar aikin su dalilin jaraba tantance kwarewa a shekarar bara malaman kwantaragi 710 bisa 884 za a biya su diya za ku ji karin haske a tabakin daraktan makarantun firamare a yankin maradi. a gadas kuma domin fadakarwa da halartar matasa ga tabbatar da zaman lafiya da rigakafin kan haɗoran hijira 'yan agajin skuto sun shirya wani taro kan hijira da tsaro kalubale da damamaki a ranar lahadi amfani da salula daga wajen ɗalibai na da alfanu da illa a wajen karatun nasu a cikin rahoton mu na musamman za ku ji bayanin baje muhammadu shugaban wata makaranta a namaro a yankin tillabiri. To madalla da fatan kuna tare da studio Kalangu a daidai wannan lokaci musamman da wannan labari mai na bakin ciki. Jaridar ƙasar Nijar ta ƙara samun rashi tare da rasuwar Maryama Keta Allah ya mata cikawa a nan Yamai bayan ta yi fama da rashin lafiya. Maryama Keta ita ce muryar mace ta farko da harshen Faransanci a Radio Nijar kafin ya koma muryar Sahel. Marigan ya ta riƙe mukamin shugabar hukumar sadarwa ta CSA a lokacin jamhuriyar ta biyar kuma tana daga cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar afak Nijar ta mata 'yan jarida a reshen Nijar har zuwa wannan lokaci da ya Allah ya mata rasuwa tana riƙe da mukamin shugabar girmama ta ƙungiyar Allah ya jikanta Allah sa kwanciya hutawa. Hukumar sadarwa ta CSA na zaman taronta a hukumance a yayin wannan haduwa mambobin CSA za su mai da hankali kan wasu batutuwa guda shida inda biyu daga cikinsu suke da muhimmancin gaske su ne tattauna kan amincewa da rahoton aikin da ya shafi batun rarraba kudaden tallafin ga kafofin yada labarai na shekara ta 2016-2017 da kuma batun aikin kwamitin ka'idodin wato aikin jarida katin jarida da dai sauransu. albarkacin wannan zaman taro shugaban hukumar ta csc ya ji hankalin shugabannin kafofin yada labarai kan waɗannan muhimman batutuwa guda biyu dr kabir sani a cikin rahoton rukayetu abdurrahman. Wannan tallafin da ake baiwa kafafen yada labarai don karfafa musu gwiwa ne a cikin ayyukansu kuma su tabbatar da saka ma'aikatansu a cikin yanayi mai inganci. Ina son masu amfana da wannan tallafi su cika ƙa'idodin da doka ta gindaya. Shugabannin kafafen yada labarai su yi hubasa na tabbatar da kundi na bai ɗaya na 'yan jarida. Na san kafafen yada labarai ba su da ƙarfin tattalin arziki, amma ya kamata su matsa ƙaimi don a cimma wannan guri na saka 'yan jarida a cikin yanayi mai kyau wannan zaman taron majalisar koli ta sadarwa za mu tattauna a game da aikin kwamiti na daidaito da kuma talace tallace da kuma kwamitin ƙa'idodin katin 'yan jarida Fassara Muntari Muhammadu kenan ku rike da cewa tashar rediyon Sahara da ke Agadez hukumar CSA ta janye ta ta janye mata tasha tun daga ranar 15 ga wata Oktoba domin ba ta da wa shugaba na rediyo na yanzu ne ke rike da ita alhali a lokacin ba shi ba ke da mukamin samun wannan wato tasha ta watsa labarai ta Sahara a Agadez. A yankin maradi malaman kwantaragi 710 bisa 884 ne za su samu diya bayan an soke kwantaraginsu bayan tattacewar kwarewar su ta hanyar jaraba a shekarar bara a cewar daraktan yankin ilimin firamare eh, Mamman Namadi wannan biyan diya ya shafi kawai malaman da suka amince da jarabar tattancewa a cikin rahoton muhammadu Mamman. A fuskar jihar Maradi misali, malaman makarantun boko 'yan kwantaragi 884 ne aka soke kwantaragin su. A cikin waɗannan malamai akwai 110 da suka ƙaurace wa jarabawar. Akwai kuma malamai 64 da suke da kwalin diploma na jabu, da kuma malamai 710 da ba su da isasshen ilimi da za su ci gaba da ba da karatu. To da yake Nijar ƙasa ce ta 'yanci hukumomi hukumomin jamhuriya ta bakwai sun yanke shawarar baiwa waɗannan malamai da suka yi jarabawa kuma aka soke kwantaragin su haƙƙinsu alhali kudaden da ya kamata a basu na su sun tashi miliyan 135 da jika 519 da dala 64 Fassarar Mutare Muhammadu kenan 'yan agajin skuta na yankin agada sun shirya wani taro a ranar Lahadi kan gudun hijira da tsaro kalubale da damammaki rukunoni da dama na matasa na yankin agada sun halarci taron domin samun fadakarwa da kawo gudunmuwarsu wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma haɗoran hijira ba bisa doka ba. Ga dai ƙarin hasken Isufu Ali mai watsa labaru na Scott Agadas a cikin rahoton Anise Karim. Manufar da ake bukatar a cimma shine mutanen za su kawo tasu gudunmuwa bisa ga tsaron yankin Agadas da kuma bisa lamarin bakuncin haure su waye kan wasu matasa don ƙara buɗaɗa labarin. A wa'annan matasa su isar da wannan sako wajen al'ummominsu a cikin fadodinsu da sauransu don al'amarin bakuncin haure ya kasance ana da bayani sosai a kansa. Maududin don matasan su samu masaniya ne akan hatsarin da ke akwai. akwai zuwa ga bakuncin habre domin su ma su kawo tasu gudunmuwa ga kalubalen hatsuran al'amarin bakuncin habre akwai halaye da dama da ke faruwa a cikin yankin agadas wajibi ne ya zanto matasan nan an dama tare da su maganar tsaro ga kwanciyar hankali lamari ne na sahun gaba a cikin yankin agadas kuma matasa ya kamata su sa hannu don ganin an samu kwanciyar hankali cikin yankin na agadas la Fassarar Gugu Muhammad Dantani kenan tsakanin matafiya da 'yan kasuwa da dole sai sun ba da cin hanci ga ma'aikatan gwamnati. 'Yan sarande daga dukkan bangarori da 'yan kabu-kabu suna fatuka tashin ratsawa iyaka tsakanin Benin da kudu maso yammacin Najeriya da ya shahara wajen kasancewa wani tashin hankali a cewar kamfanin dillancin labarai na AFP. Amma buɗe wata tashar bincike sabuwa bisa ekta goma sha bakwai da laƙume kuɗin euro miliyan goma sha takwas da uku ya tanadi na'urar tantance kayayyaki na zamani domin gano mayagun kaya da aka ake kokarin wucewa da su tsakanin kasashen biyu za ta kawo kuma sauki wajen wucewar kayayyaki da ma mutane shugaba muhammadu buhari na najeriya da takwaransa na benin patrice talon sun je wato bikin yanke kyalle a samikra domin bikin yanke kyallen wannan tasha Damina mai kyau a wannan shekara a yankin Tawa, misalin yankin jihar Kwanni inda hukumomin jihar suka yi amfani da wannan dama domin wadda kan manoma wajen kula da albarkatun noma da suka girba. Haruna Ibrahim mai bada shawara na magajin gari a cikin rahoton Asuman Arzika. shi talaka mutum ne bawan Allah don ka ya kamata a sanar da al'umma idan damana ta zo aka samu abin da aka samu to ya kamata a kula da abin da aka samu a tanada shi kasan akwai wasu abubuwa da ke shigowa waɗanda muna da mutantani masu shiga cikin dazukan nan suna sai abinci cewa da masu ko hali kenan ko to kaga shine mu muke jan al'umma a kowane lokaci sirtu da yake bana Allah ya taimake mu an samu damana ta yi albarka eh wasu wurare kaɗan kaɗan ne dai abubuwan alhamdulillah to amma muna jan hankalin al'umma don Allah duk wanda ya samu abin shi ya tanada Daminar shekara ta 2018 ta kusan kammala a yankin Zandar inda bisa tashoshi 80 na masu aunin ruwan sama 54 sun zarce a cewar daraktan noma na yankin Ibrahim Musa a cewarsa matsalar abinci na da nasaba da yadda ake shigar da abinci a kasuwanni da kuma yadda ake samun su a cikin rahoton Mustapha Mamman Sani. A fuskar hatsi shine matakin da ya fi hawa da yanina da kashi 74 cikin 100 a cikin mafi yawa duka gundumomin jihar Zandar. Dawa ita kuma tana matakin yankewa da kashi 34 cikin 100. Matakin da yake kan gaba shine na nina da yake kashi 21 cikin 100 da aka samu a cikin gunduma Balbeji da magaram ta kaya, Dungas, Kance, Magarya da kuma Mirya. A fuskar kamar lamti gyada wake su ma suna a matakin na waɗanda har an fara ganin su a bisa kasuwanni yanayin daminar shekarar bana a halin yanzu akwai hare-haren kwari da suka mamaye ekoki 30 a gure inda cikin ekoki 30 mun karɓo 25 ma'aikatanmu suna aiki sau da kafa mun samu bular tsuntsaye masu cin hatsi duka dai a cikin yankin na gure Fassarar Muntare Muhammadu kenan. Ministan Muhalli Almustapha Garba ya je a makon da ya gabata a yankin Kyo na Tukunus a cikin jihar Filinge yankin Tilaberi mai girman hekta dubu biyar domin kaddamar da aikin ƙasa na ayyukan shata burtalan yaki da wutar daji. Daraktan Muhalli Mustapha Ibrahim na jihar Filinge ya mana raskuna kan wannan muhimmin aiki a cikin rahoton Abdullahi Bagasa. Sette aktivite Wannan ayyukan za su ba da damar samun aikin yi da zai tsayar da matasan karkarar gida maimakon zuwa yawon cin rani da suke yi mafi yawan lokuta. Aikin za a yi shi ne bisa ga tsarin kai aiki a baka kuɗi. Kuma kowane kilomita na band parfait da za a yi za a biya jika hamsin kenan kun ga akwai amfani. Yanzu abun da muke fata shine a lokacin da duka minista ya kammala tsarin filayen da za a aikata ya zanto karkarar tugunus ta samu samu isassun ayyukan yi da zai ba da damar wa'annan mutane su zamna su samu abinci a fuskar faɗin ƙasa kuma ba a girka fasalin ba tukuna amma da yake akwai wasu abubuwan da za a la'akari da su ina jin sai an kwankwance aunin zubin yanayin a faɗin ƙasa baki ɗaya kenan bisa ɗaukin kwarangar wannan sakamakon ne gwamnati ke fasalta tsarin ayyukan. Que le ministère planifie les activités. A gasar ƙasa da ƙasa ta ranar rubutu ta harshen Faransanci karo na shida da aka gudanar a ranar 24 ga watan Oktoba a birnin Algiers na ƙasar Algeria. Ƙasar Nijar ta samu tukucin farko a ɓangaren salon waƙe na poezi. Manu Seku Abdul Nasser mai shekaru 26 ya samu lamba ta farko na rubutun salon waƙe na poezi da littafinsa mai sunan Label Zepene. Ya yi wa Michel Deji ƙarin haske. Allon darasin masaniya a jami'a ne ba ƙasar Nijar kaɗai ba ya shafa. A gare mu akwai misali na wata jinjinar da ake cema prostitution de la volonté da ta kasance bisa sukar rashin motsawa. Mutane da dama na bisa turbar girkewa bisa kadara. Ana jiran Allah ya sauya komi nan take. Alhali ko muna da yoni da yawa jaba a kanmu. Ni ina ganin ana iya sa gogai da ra'ayi, adiba a gani kaka. Bambanci ya kamata ya zanto a gare mu amma ba a ja birki kadai ba. Bayan kammala aikin za a samun tabi'o'i da za su canza. Da zaran ma an ce haɗuwar ƙasashe ina tunin akwai wasu 'yan Faransa 168 kuma Nijar ta ɗau jeri a gaban wa'annan kasashe Bambancin gasar ranar littattafan ƙasashe masu amfani da yaren Faransanci ba wani kayyadewar shekaru akai ba ko girka ƙa'idodin shiga gasar. Kuna iya fafatawa da dokta na fannin babbaƙun rubuce-rubuce ko kuma wanda ya hiku ilimi. To sai mu dawo a rahotonmu na musamman a wannan karni na 21 wayar salula ta shiga cikin al'adunmu har ma ta kusa zama abu na farko ga zaman rayuwar dan adam don haka amfani da ita ba sai an faɗi ba a gani yadda ake amfani da ita a rukunoni na al'umma daban-daban daga babba har zuwa yaro to sai dai wato amfani da wayar salula a cikin makarantu yana kawo alfanu da illoli ga dai karin bayani ta bakin malam baje muhammadu na jami'in makaranta a namaro a yankin Tilabiri a cikin rahoton Balkisa Tahiru. Amfani da salula da ɗalibai ke yi a makarantun boko lamari ne da ke gudana yawancin lokuta a ƙasar Nijar, ko da yana da wasu amfano kamar sa murya ga mahaifin ɗalibin idan wani abun gaugawa ya tunkara. Banda bayan hakan salula a makaranta na da cikas musamman idan ɗalibi na amfani da ita a lokacin da ake ɗaukar darasi. Haka dai Baje Muhammadu jagoran azuzuwan kwaloji da lise na kwamin ɗin na Maro ya bayyana muna. Dangance da wayar hanyar tafi da gidanka ana iya cewa amfaninsa a wani lokaci idan wani abu ya samu ɗalibi ta hanyar salula ana iya samun iyayensa. Na taɓa samun haka wani ɗalibi ne ya rikice muka kasa gane masa. Ta hanyar wayar salula muka samu mahaifiyarsa kai tsaye ta ce muna ta sa abin da yake damunsa. Ta haka ne muka shaida wa iyayensa. Amma illolin waya suna da yawa. A yau ɗalibai maimakon su mayar da hankali ga karatu sai su yi ta wasa da wayar salula. salula ballantana ma lokacin ɗaukar darasi musamman sakonni da suke aiki wa junansu bayan haka ɗalibi bai mai da hankali ga karatu in ban da tura sakonni ga waɗansu da ba su ma kusa gare shi ƙarshen labarin namu kenan sai kuma labarin zamanci daga nan studio kalangu a huta lafiya